Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar talata ɗaya ga watan Oktoba wacce take zagayowar ranar samun 'yancin kan Najeriya karo na 59 wanda don haka muke ma 'yan Najeriya barka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahra Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskara mu ga kanin labaran. 'Yan sanda a Najeriya sun kubutar da wasu 'yan mata goma sha tara daga wani sansani da ake tara matasan 'yan mata da ke haifan jarirai domin a sayar da su a birnin Legas. 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka sun turawa lauyan shugaban amurka na kansa da takardar gayyata don ya kawo wasu takardu da suka shafi kasar ukraine mayakan al-shabab sun kaddamar da wani hari kan wani filin tashin jirage da sojojin amurka suke amfani da su wajen taimakawa dakarun somaliya in ji majiyoyin tsaro karin labarin kenan To kamar yadda aka ji yau fa take zagayowar ranar da Najeriya ta samu 'yancin kai. To ko menene matsayin 'yan Najeriya game da yawan kai dukiya waje da kuma batun kishin ƙasa? ‘Ya'yanka ba su isa su ɗauko kana raye ma baka isa ka da dukiyan ba. Da a baka dala da a danka maka naira wani za ka faɗan jin natsuwa yan. A'a gaskiya fa dala. Kuɗin ƙasa ka fa. Dala. <laughs> Na kishin ƙasar. barka barkaji. To mun bari za kuma mu ji game da tsaro fa. E to an samu zaman lafiya a ta wasu fannoni kamar fadace-fadace da 'yan Boko Haram, amma kaga ai garkuwa da mutane ya fito sabo. To yaya kuma hukumomi ke gani? ni daga borno nake yan boko haram sun kwace a cikin local government 27 suna da san goma sha biyar to yau ina suke lalekan to masu sauraro mun san kuna bin shirin na mai kayatarwa na tsaka mai wuya inda ake ta bugawa tsakanin bangaren da ke goyon bayan kafa rugage a najeriya da kuma bangaren da ke da ja muna neman afuwa mun dan jingine a yau saboda mu samu sararin gabatar muku da batutuwan da suka shafi zagayowar samun 'yancin kan Najeriya. Amma ku sha kurmunku ranar talata mai zuwa za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa daga inda muka tsaya. Yanzu dai ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. 'Yan sanda a Najeriya sun kubutar da wasu 'yan mata su goma sha tara daga wani sansani da ake tara matasan 'yan mata da ke haifar da jarirai domin a sayar da su a birnin Legas. Mai magana da yawun 'yan sandan jihar ta Legas Bala Elkana ya ce waɗanda aka kubutar shekarunsu sun fara daga goma sha biyar zuwa ashirin da takwas. An kuma kubutar da su tare da wasu jarirai guda hudu. ana yaudarar matan zuwa Legas daga sassa daban-daban a faɗin Najeriya tare da yi musu alkawarin sama musu aiki, amma sai a tsare su. 'Yan sanda sun kuma kama wasu mata biyu sannan suna neman babbar wadda ake zargi da hannu a lamarin mai suna Madan Oluchi wacce ta fito daga jihar Imo. Ba a san adadin yaran da aka haifa kuma aka sayar da su a sansanin ba. amma elkana ya ce ana siyar da jarirai maza kan kuɗi naira dubu ɗari biyar kwatankwacin dala amurka dubu ɗaya da ɗari shida sai kuma jarirai mata akan siyar da su kan naira dubu ɗari uku kwatankwacin dala amurka dala ɗari tara kenan matsalar fataucin mutane da cin zarafi abubuwa ne da ke yawan ritsawa da talakawa a najeriya a makon da ya gabata ne 'yan sanda suka kai mamaya a wata makarantar islamiyya a cikin garin kaduna da ke arewacin ƙasar inda aka gano wasu samari da yara maza su hudu, wasu daga cikinsu shekarunsu bai wuce shekara biyar ba an ga alama da ke nuna cewa an ci zarafinsu yayin da wasu aka gansu a ɗaure da kacca. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun tura wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump na kansa wato Rudy Giuliani takardar gayyata kan wasu takardu da suka shafi ƙasar Ukraine yayin da suke ci gaba da binciken kan tsige shugaban. A jiya Litinin kwamitin da ke kula da bayanan sirri da na leƙen asiri da kuma mai kula da harkokin waje a Majalisar Wakilan Amurka. suka bayyana aikawa da takardar gayyata ga Giuliani tare da neman wasu bayanai daga wasu abokan hulɗarsa su uku. Da safiyar jiya litinin ɗin ne a jerin wasu saƙonni ta kafar Twitter, shugaba Trump ya caccaki 'yan jam'iyyar ta Democrat waɗanda suka ƙaddamar da binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi. saboda ƙorafin da wani mai kwarmata bayanan sirri ya gabatar shi dai mai kwarmata bayanan ya zargi shugaba trump da neman taimakon shugaban ukraine zelensky wajen bankaɗo wata badakala da ake zargin ta shafi ɗan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden wato hunter biden da nufin a ɓata mai suna don kada ya samu tikitin jam'iyyar democrat wajen tsayawa takarar shugaban ƙasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mayakan al shabab sun kaddamar da hari kan wani filin tashin jirage da sojojin Amurka suke amfani da shi wajen taimakawa dakarun Somaliya, in ji wasu majiyoyin tsaro. mayakan sun tayar da abubuwa masu fashewa ne daga wasu manyan motoci guda biyu a tashar jirgin saman balidogle da ke yankin shaballe ta kudu kusan kilomita 90 yamma da magdishu wata majiya daga yankin ta rawaito jin fashewar abubuwa biyu a kusa da filin jirgin saman bayan kai harin kungiyar al-shabab ta fito ta ɗauki alhakin kai harin yayin da wata sanarwa daga dakarun amurka ta ce babu wani sojanta ko na somaliya da ya ji rauni wani harin sama da amurka ta kai a libya ya kashe mayakan kungiyar is bakwai a cewar rundunar sojojin amurka da ke afirka wato africon wannan dai shine karo na hudu da amurka ta kai harin sama a wannan watan akan kungiyar ta'addanci a garin murzuk da ke kudu maso yammacin kasar libya ɗaya daga cikin hare-haren sama da aka kai a makon da ya gabata ya kashe mayakan isis guda goma sha bakwai sannan wani ya kashe guda goma sha ɗaya a cewar rundunar ta africon Zahar Amin fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani yau take zagayowa ta hamsin da tara ta ranar da Najeriya ta samu 'yancin kai daga tura mulkin mallaka. mun tuntuɓi jakadan najeriya a amurka game da wannan rana da kuma korafin wasu 'yan najeriya amma za mu fara ne da jin yadda 'yan najeriya suka daki jaki suka daki taiki game da wannan ranar daga kaduna ga wakilin muryar amurka isa lawal ikara a yayin da ake shirin shiga shan shagulgulan cikar Najeriya shekaru 59 da samun 'yancin kai a wannan rana ta talata. Wasu 'yan ƙasa sun ce rashin kishin ƙasar fa ke kawo mata koma baya. bikin ranar zagayowar 'yancin kai dai takan sha tarurrukan tuna irin abubuwan da aka samu na ci gaba sai dai hajiya rabi salisu ibrahim wadda ita ce shugaban kungiyar taimakawa gajeyu da kuma kare 'yancinsu a nigeria ta ce wasu manyan najeriya ne kan dasa wa 'yan ƙasa san wasu ƙasashe fiye da su na haihuwa kishin ƙasa idan mutum ya zama na cewa ilimi bai yalwatu ga baki ɗaya ba kamar rigajen fulani da sauransu da karkara inda babu makarantu ni na fi yadda da a koyar da kishin ƙasa daga makarantar firamare idan aka yi taken ka sai ka ji har gaban ka ya faɗi hatta yawan sace-sace da barayi da ake samu a cikin shugabanni rashin kishi ne yake jawo mutum ya yi sata ya kai kasan da ko ya mutu iyalan shi ba za su iya gadon kuɗin ba ko wannan ya yi kuma wani ma ya zo ya ƙara yi rashin kishi ne su manyan ne suke sa mana cewa akwai wata ƙasashe da suka fi ƙasan mu shine ya kamata a cire a zukatan yara kuma ba za a samu wannan natijan ba murnan cikan mulkin kai sai dai in an sa shi a makarantu islamiyoyi majalisun masallatai cikin coci ko ina a daina kawo maganganun addini da al'ada ana raba kawunan mu mu da kanmu ba ma junan junanmu balle mu kaunaci kasan da muke cikin shi ma shugaban kungiyar kare haƙƙin matasan nan da ake kira Think Right Forum Alhaji Sagir Baba Nationalist ya ce akwai buƙatar ganin an dasa kishin ƙasa a zukatan 'yan ƙasa domin haka yake abin da a addinance. Gaskiya da riƙon amana a zukatan yara yana sa idan an sun tashi sun girma su zama mutane masu kishin addinansu kuma mu kamar addininmu na musulunci fiyayyen halitta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa san mahaifanka yana daga cikin imaninka to mahaifanka ai shine kasanka wanda kuma ɗabi'a irin na wannan kishin ƙasan shine yake sa kake ganin kasashen waje suna ci gaba sannan suna ribatan kasashen baƙaƙe waɗanda suke ce musu baƙaƙe ne har cikin zuciyansu domin idan ba baƙi ne kai har cikin zuciyanka ba ya za ka kwashe dukiyan kasanka ka je ka gina wani ƙasa yadda ko ka mutu ma 'ya'yanka ba su isa su ɗauko kana raye ma ba baka isa ka da dukiyan ba da a baka dala da a danka maka naira wanne zaka faɗan jin natsuwa a gaskiya fa dala ga kudin kasar ka fa dala <laughs> na kishin kasar Najeriya ji. ai maganan gaskiya kace eh, eh, eh. dalan nan tana da matukan kwarjini a idan mutane to sai dai tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya barista Ibrahim Bello riga cikin ya ce matukar dai 'yan ƙasa na cikin damuwa da ba a samun musu abubuwan more rayuwa ba ba za a samu kishi a gurinsu ba yanzu yadda jama'a kusan mutum miliyan ɗari da wani abu suna gararan ba suna cikin damuwa babu ilimi da jahilci yanzu na kama magana wani wani kishi amma in a cikin mutum ɗari da hamsin aka kyautata musu aka nuna musu a so yan ƙasa ne aka lura su aka fidda su a cikin wanda suke ciki za su bi so kace cewa rashin kishin nan matsalar gwamnati ne eh kwarai da gaske to ai kudin tsarin mulkin Najeriya shine kawo maganar lura da mutane sanin halin da mutane suke ciki hakkin gwamnati ne so da haka da haka ma laifi in ta kyau su ne in ba ta kyau ba su ne haka kun muke mulkin Najeriya ya da mutum ba riga sa ta wani bakan ba to shin kowane irin kishi yan kasa ke nunawa a irin wannan lokaci da duk Najeriya ta samu karin shekara a shekarun da ta samu yancin kai a baya Alhaji Musa Sala Kashuri. Alhamdulillah ina da akwai ƙasa da ta wuce ƙasata ta ne. Ni ko nake da kishin ƙasata ta Najeriya kuma na alfahari da ita. Me kake ka nuna kana kishi? Ah, alhamdulillah yau ina cike da farin ciki dan har wani walima na shirya a gida na na cikar ƙasata ta shekara hamsin. Yi mana taken Najeriya. Yi mana taken Najeriya. Alhamdulillah. wallahi na manta wallahi suna na alhaji muhammad faisal eh lallai ina kishin wannan kasar tawa amma shugaban namu sai a hankali za ka iya taken najeriya eh zan iya taken najeriya insha allah imanin mutum <laughs> arise o compatriot Nigeria's call obey to serve our father's land with love and strength and faith. Ka san ma'anar wannan take? Eto. Eh <laughs> Sunana magaji a Hussein na zo daga Kano ne. Tsakanin Naira da Dala wanne ka fi girmama? Gaskiya ina girmama Dala, ina girmama Naira, amma gaskiya na fi son Dala. Da aka ce za a bani da Naira da Dala, gaskiya zan ce a bani Dala ne. Ka sun yi taken Najeriya za ka iya? Eh zan iya. Sunana Ibrahim mai lemu an dan samu wani wani barayin wani barayin kuma gaskiya ba a samu ba yan ana duba gaskiya sai a ce ma ba wani ci gaba laifin waye gaskiya laifin mu ne kuna girmama alamomi irin na najeriya misali tutar najeriya yanzu kai kana ganin girman tutar najeriya eh ina ganin girman ta amma ba na ganin girman shugabannin ne kai yanzu dan najeriya ne ana magana kishin kasa zaka iya taken najeriya gaskiya ni gaskiya ba ne wani taken najeriya nan sunana abbas said eh an ci gaba imana taken najeriya mu ji Arise, O compatron, Nigeria's all over, to serve our father's land with love and strength and faith. To serve we heart our mind, one day shall in freedom, peace and unity. wasu 'yan ƙasa dai na ganin a maimakon bukukuwa da tarurrukan da ake duk lokacin da Nigerian ta ƙare shekara guda kamata ya yi a bawa 'yan ƙasa damar ba da gudunmowa domin kawo shawarar da za a taimaki ƙasar don ta samu ci gaba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a nigeria To a gaida Isa daga Kaduna kuma bari mu kaɗa sashen arewa maso gabashin nigeria Mu ji kome su kuma suka fahimta game da yanayin tsaro albarkacin wannan ranar. Ibrahim Abdulaziz gare ka. a rana mai kamar ta yau ne dai najeriya ta samu yancin kai daga tura mulkin mallaka wato a ranar 1 ga watan oktoban shekarar 1960 to wai kowane hali 'yan najeriya ke ciki ta fannin tsaro a yanzu ga da ta bakin wasu a jiyon adama da taraba. sunana mahmud abubakar eh matsalan tsaro ana fama da shi amma ai lamari na matsalan tsaro za mu iya kasa shi ne kashe biyu idan muka zo batun tsaro na boko haram za mu iya cewa an samu sauki na wurin kai hare-hare da tashin bamamai amma idan muka dawo bangare tsaro na biyu kuma yanzu za mu iya cewa muna tsakiyan rashin tsaro saboda yanzu idan ka duba musamman a jihohin arewacin najeriya za ka samu zai yi wahala ka je wata jiha wanda za ka samu ba sa fama da fadace-fadace na kabilanci ko tsakanin manoma da makiyaya musamman ma yanzu uh, matsalan nan na kidnapping na garkuwa da mutane wanda ya riga ya zama ruwan dare a kasar nan misali yanzu ba za ka tafi hanyar kaduna zuwa abuja hankalinka na kwance ba sunana bilkisu s muhammad karlamanin tsaro dai sai godiyan ubangiji abin da ba a cewa komai don kowa a cikin fargaba yake duk yadda ya kasance talaka ko mai kuɗi a fargabe yake saboda zai iya yiwa wata rana ka tashi kawai ka ji ka a hannun wasu daban Eto, eh to an samu zaman lafiya a ta wasu fannoni kamar fadace-fadace da yan boko haram amma kaga ai garkuwa da mutane ya fito sabo wanda ba a zaben wa a ɗauka talaka ko mai kuɗi su dai matsalan su kuɗi ne wani kuma in ba a bada kuɗin ba baya ma dawowa a baya dai ba a da yawan jami'an tsaron da ake da su a yanzu kuma hakan nan ma kudade da kuma kayakin aikin da akan baiwa jami'an tsaron ba su kai na yanzu ba to amma kuma kwalliya ta kan biya kuɗin sabulu to ko me yasa haka gari ta bakin wani tsohon jami'in dan sanda da suka taimaka wajen kare rayuka da kuma dukiyar 'yan kasar. su ba. A zamanin ku irin kuɗaɗen da ake kashe harkar tsaro bayan samun 'yancin kai bai kai na yanzu ba. Haka ne kuma kayayyakin aiki to amma kusan da tsaron ya fi haka. Me kake tunanin ya jawo wannan? Abin da ya jawo wannan shine gaskiya akwai son zuciya nan kuma a zamanin mu a wancan lokacin aikin aka sa a gaba. To amma yanzu zamani ce wadda ta zo gwamnati tana iya bakin kokarinta sannan kuma su manyan abin da aka votin cewar a sai makamai da sauransu kayan aiki in short hmm. za ka ga cewa za su diverting wannan kudaden zuwa account ɗinsu. ba kamar shekarun baya ba a bana bikin samun yancin kan ya ko zo ne a wani yanayi na ba sabon ba batun da manazarta ke ganin fa akwai abun dubawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahima To da yake mun ji ta bakin talakawa bari mu ji ta bangaren mahukunta inda muka tuntuɓi jakadan Najeriya na biyu a Amurka ambasada Hassan Muhammad Hassan wanda kafin mu ji ga ƙorafin 'yan Najeriya mun fara da tambayarsa yadda ya ga zagayowar wannan rana a wannan marra sai ya ce. A farin farko zan fara da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan lokacin. kewaye na hamsin da tara da samun 'yanci daga turawan mulkin mallaka na ingila oh. alhamdulillahi najeriya ta nuna cewa tana nan daram da gindinta zama kuma tana ƙoƙari ta ƙara haɗa kan jama'a kuma muna fatan allah zai nuna mana shekaru duban dubbai da za su zuwa wadda za a tashi a ce najeriya tana nan kuma ƙasa ce mahimmiya wadda a cikin afirka ke da darajanta da ɗaukaka a idon jama'a To, ambasada idan ka yi la'akari da abubuwan da suka faru da waɗanda suke kan faruwa, kana ganin 'yan Najeriya na da hujjar yin shagulgular wannan ranar koko? kwarai da gaske ai abubuwan da ke faruwa yanzu da mutane suke ta korafi a kai ba wata ababa ce in aka duba kowace ƙasa da ta tashi a yau din nan kowace ƙasa da ta tashi gata nan ta isa ƙasa ko wannan ƙasar ran da muke ciki amerika in aka dubi tarihinta dole wayannan abubuwan nan suna faruwa in dai muddin ana son a ci gaba akwai matsaloli da za a samu kuma akwai abubuwa na jin daɗi da za a samu so abu zai zama matsala in ba a samu kanta ba amma najeriya yanzu tana ƙoƙari kuma tana nunawa kuma tana samun nasara akan duk abubuwan da ke fuskantar najeriya yanzu so ba za mu ce wai najeriya ga ta nan tana da matsaloli tana da me a'a kuma kowace ƙasa ta samu wa'annan abubuwan nan a rayuwarta so wannan abu ne kamar ɗan adam akwai radda za ka tashi da farin ciki akwai radda za ka tashi da baƙin ciki to a tarihin ƙasa ma haka yake abubuwa ne da daman dole a samu a yau da kullum mm. Ambasada shin akwai wasu abubuwa na baya-bayan nan da kake ganin suna daga cikin hujjojin da za su sa 'yan Najeriya su farin ciki da wannan ranar? Da yawa, suna nan da yawa. Ah, to yanzu a ce ma Najeriya tun shekaru alif dubu October aka samu independence. A yau gashi mun kai shekara 59 muna ƙoƙari mu gina ƙasa wanda zai amfani jama'a ai wannan abin alheri ne wasu kasashe ba su samu su kai nasarar najeriya ba hmm. so dole mu gode wa allah To da yayin da wasu 'yan Najeriya ke cewa an samu nasarori ta wasu sassa na tsaro da tattalin arziki misali kamar abubuwan da ake sarrafawa a cikin gida sun samu kasuwa saboda a rufe kan iyaka da aka yi da kuma wasu bangarori na tsaro kamar yadda in faɗa da farko cewa wasu na yabawa a wani bangaren kuma suna kokawa kan cewar an samu taɓarɓarewar tsaron a wasu bangarori da suka hada da yadda ake ta sace-sacen mutane ake garkuwa da su sai an biya kuɗin fansa da kuma ci gaba da wato karkashe mutane da 'yan boko haram suke yi shin kana ganin 'yan najeriya ba su da hujjar kokawa idan aka yi la'akari da irin matsalolin? to matsaloli dai harkar rayuwa tana nan tare da jama'a so in aka duba a su sace-sacen jama'a ai wani sabon salo ne aka samu ba a taba samun irin wannan a najeriya ba kuma za a kawo lokacin da ba a yin ta zai zama tarihi kamar yadda na faɗa maka a cikin tarihin kowace ƙasa akwai matsaloli da suka fuskanta to wannan sace-sace matsala ce yanzu ana maganinta ana maganinta da boko haram sun kwace ni daga borno nake yan boko haram sun kwace a cikin local government 27 suna da san goma sha biyar to yau ina suke so dole wayannan abubuwan za su faru amma an riga an ɗau matakai akwai dai abubuwan damuwa amma bai kai da za a ce wai a tagayyara ba. Najeriya san ba ta kai wannan matsayin ba. Har ila yau dai ambasada wasu na cewa a yayin da suke yaba wa gwamnati saboda samar wa kayakin da ake sarrafa cikin Najeriya kasuwa suna kuma kokawa kan yadda a cewar su akan ɗau wasu matakai kwatsam ba tare da an baiwa 'yan kasuwa sanarwar da za ta taimaka musu su kintsa kafin a fara aiwatar da wasu manufofi ba na gwamnati misali misali sun ce haka kwatsam kawai sai aka rufa kan iyakokin najeriya alhalun sun tafi kasashen waje sun yi kodan kayayyaki kuma ya shafi sana'ar su wasu ma sanadiyar durkushewar su kenan in ba dai an kai musu dauki ba to ai rufe boda da aka ce an ai har yanzu akwai ana cinikayya tsakanin najeriya da makwabtanta kuma akwai hanyoyi da ake bi in ka bi hanya mai kyau ba mai tsare ka amma in ka bi hanyar da ba kyau don mai za ka bi hanyar da ba kyau akwai abin da kake koyowa kenan ko ga seaports ana zuwa da kaya ga airports ana zuwa da kaya ga gateways a makwabtanmu ana zuwa da motoci amma wasu <laughs> daban abin da suke yi so wannan abin in aka duba za ka ga cewa ana ƙoƙarin hana fasako ne to wadda wannan kuma gwamnati na da 'yancin ta dau mataki. Eh, yanzu kana son ka kama barawo za ka yi faɗa mishi cewa a bari yau zan kama ka? A wai don su shirya saboda da ike. da ike wannan bangare na kasuwanci ya shafi jama'a da yawa iyalai da yawa sun dogara kan shi kamata i a faɗakar da masu wannan sana'ar kuma sun ce akasarin waɗanda abin ifi shafa 'yan arewa ne a kamar wace sana'a ai boda ba arewa ne kawai ba hmm. har 'yan kudu Eh. To da albarkacin wannan rana ta yau wani albishir kake da shi ga 'yan Najeriya? Albishir ɗin da zake da shi ba 'yan Najeriya, 'yan Najeriya su ci gaba da gode wa Allah da roƙon Allah ya bar mu lafiya kuma Allah ya taimake mu ga baki ɗaya. To sai a bi mu a shirinmu na gaba don jin ci gaban hira da jakadar Najeriya na biyu a Amurka, ambasada Hassan Muhammad Hassan. A shirinmu na hantsi za a ji wasu rahotannin da suka hada har da waɗannan. Ba a ba da notice ba ga waɗanda abubuwan. Mutane sun je kasashen duniya mu especially 'yan kasuwa sun so kayayyakinsu ba a gaya musu ba sun shigo wasu sun yi amfani da fa sun biya harajin gwamnati sun zo kawai an toshe an ce ba za su shiga uba. Shin gwamnati za ta biya damages za ta yi compensation na mutane kaga illa ce wani ya zo ya doki akwai hukuma wadda take karfafa ma masu harkar export a najeriya har kuɗi ake badawa da wani ihsani akan a doki kayayyakinmu da muke eh, hitarwa eh, muke yi a najeriya mu hitar da su makwatta su ma mutum ya je ya so kayan shi ya tara ya loda ya kai iyaka an hana shi fita kayan nan wasu sun nakasa wasu sun lalace wani daga lokacin an kare shi shi da tashi sai lahira me gwamnati za ta ce akwai alhaki alaki a sani na cewa al'umma sun cutu garin gyaran ƙasa ba za a kashe al'ummar ƙasa ba asusun na fme ya bayyana cewa kamar akwai dalilan siyasa da ke kawo cikas uh, yakin da aka kaddamar da cin hanci a nan niger shin wannan na nufin kamar gwamnati na shigi ko katsalanda a cikin eh, aikin da kuke yi nagu. to lallai kamar suka faɗi gaskiya ne To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don ci gaba da jin rahotanni kan zagayowar ranar da Najeriya ta samu 'yancin kai da sauran rahotanni kamar waɗanda kuka ji yanzu. Yanzu kuma ga zahar fage da labaran duniya amma fa a takaice. 'Yan sandan Najeriya sun kubutar da wasu 'yan mata su goma sha tara daga wani sansani da aka tara matasan 'yan matan da ke haifan jarirai domin a sayar da su a jihar Legas. Mai magana da yawun 'yan sandar ta jihar Legas Bala Elkana ya ce waɗanda aka kubutar shekarunsu sun fara daga goma sha biyar zuwa ashirin da takwas an kuma kubutar da su tare da wasu jarirai guda hudu. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun turawa lauyan shugaban Amurka Donald Trump na kansa, wato Rudy Giuliani, takardar gayyata kan wasu takardu da suka shafi ƙasar Ukraine yayin da suke ci gaba da bincike kan tsige shugaban. mayakan al-shabab sun kaddamar da hari kan wani filin tashin jirage da sojojin amurka suke amfani da shi wajen taimakawa dakarun somaliya in ji wasu majiyoyin tsaro wani harin sama da amurka ta kai a libya ya kashe mayakan kungiyar is bakwai a cewar rundunar sojojin amurka da ke afirka wato africon wannan shine karo na hudu da amurka ta kai harin sama a wannan watan akan kungiyar ta'addanci a garin murzuk da ke kudu maso yammacin kasar ta libya koriya ta arewa ta faɗa a jiya litinin cewa har yanzu ana ci gaba da samun ta da jijiyoyin wuya tsakaninta da amurka to masu mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a halin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma zahra fage da ta karanto mana labaran duniya da cd wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hansi. Afrique. Le monde